Sashen Hausa na Studio Kalangu ya soma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar harbin a cikin shirin na yau Juma'a 16 daga watan Juye na 2021. A cikin shirin za ku cewa cimma nasara a tattaunawa samar da yarjejeniya ta gama gari ta aikin jarida wannan ita ce manufar wata haduwa yau tsakanin ministan sadarwa da magabatan cibiyar 'yan jarida a Yamai. Muna da karin bayani. ƙungiyar fadi ta gudanar da wata muhawara yau domin samo hanyoyi da matakan kawar da saɓani tsakanin matan nishiyar na bangarori daban-daban saboda a nemi alkibla ɗaya ta ci gaba a rahoton musamman na wannan shiri za mu shi bayani kan kasuwar musamman ta ƙananan dabbobi da aka shirya a sabuwar kasuwar dabbobi ta difa a shirye-shiryen sallar layya a safiyar yau ne aka soma jarabawar breve ga waɗanda suka ci jarabawar a mataki na biyu na wannan shekara ta 2021 a cibiyar jarabawar mai lamba goma 11 ta yamai da ke cikin makarantar cag6 kwami na gudana kamar yadda ake so in ji usman garba shugaban cibiyar a hirashi da evelyn danzumbe Rana ta farko mun fara da jarabawa lissafi ne, kuma ya tafi daidai masu jarabawa suna nan kuma sun yi aiki. Yanzu mun kare jarabawa nazarin rubuce-rubuce cewa da etude da text. A gungu na farko muna da masu jarabawa jimilla 499, goma sha ɗaya ne ba su zo ba. Mun samu kashi 36.9 cikin ɗari. A cikin harkar tsarin sa hannu kan yarjejeniyar gama gari ta aikin kafafen yada labarai, ministan sadarwa ya tattauna da magabatan cibiyar 'yan jarida wato Maison de la Presse domin cimma hanyoyi da matakan da za su taimaka wajen inganta rayuwar kamfanin aikin jarida a Nijar. Nsada Muhammadu, ministan sadarwa, ya yi wannan bayani. An ba mu umarni a rubuce daga hannun shugaban ƙasa na ganin mun sake ci gaba da wannan tattaunawar cikin cikakkar niyya da ƙarƙaurin tabbatarwa. Furojen farko tun watan Fabiyar 2012 aka tanada shi. Ayar tambaya yau ita ce ni ya hana tabbatar da hakan. To abin da nake buƙatar ganewa menene matsala? Wa'annin ne ababuwan da suka hana ruwa gudu. In ya zanto komi na kimtse sai sauran sa hannun kaɗai kuma ba a sa hannun ba haka na nuna a wani sashen ba a samu jituwa ba. a kan wasu shafuffuka da aka zayyana mini akwai batun fuskar tallace-tallace haraji bisa labari da kan batun sauraro da kayan aiki akwai batun asusun tallafawa kafofin labaru to an dai mu duka muna kan turban niyya ta gari na tabbatar da wannan kundin yarjejeniyar ana iya cewa ba wannan abubuwan bane suka hana ruwa gudu sa'ar mu guda ce wa'anda maganar ta kwantawa a zuciya sun ba mu umarni wato akwai kadarar akwai halayen ganin an tabbatar da hakan kuma de faire en sorte que cela soit a cikin shirye-shiryensu kafin yada labarai na niger ya zama tilas su nuna ko kuma su bayyana daga wace shekara ya dace mutum ya kalli wani shiri rashin girmama waɗannan ka'idodi daga waɗannan kafin yada labarai na iya sanya su fuskanci hukunci kamar yadda dokar matakan kare hakkin yara da samari ta bakwai ga watan juwan na da goma sha biyu ta tanada madam ibrahim hadiza shugabar sashen da ke kula da al'amuran shari'a na hukumar sadarwa csc ta yi wa rahilatu usmana karin bayani Ya kamata kafofin watsa labarai su rika yada shirye shiryen su. tare da sanya shaidar hotuna ko na ƙayyade shekaru. Muna da shaidar ƙasa da shekaru goma. A nan ana batun shirin da ke iya damuwar al'ummar matasa masu kallo. Kuma nan muna da ƙasa da shekaru goma sha biyu. Shirye-shirye ne da ke amfani da tashin hankali na jiki ko kuma na hankali. Ya kamata a yada su bayan karfe goma na dare. Nan na ƙasa da masu shekaru goma sha shida. Shirye-shirye ne da ke nuna tashin hankali na na wuce misali kuma wannan shirin bayan karfe goma da rabi na dare ya kamata a yada su na hudu shine na ƙasa da shekaru goma sha takwas shiri ne na batsa ko na wani tashin hankali da aka yi su don manyan mutane da ya kamata a yada su tsakanin karfe goma sha biyu na dare zuwa safe kuma lokacin yada labaru muddin kafar watsa labarai na son yada wani abun tashin hankali ya kamata ya sanar da al'umma masu kallo kafin ya yada shi. Yaya za a kawo ƙarshen saɓani tsakanin mata na ɓangarori daban-daban domin matan Nijar su ci gaba? Wannan shine gurin da aka sa gaba a wata haɗuwa da ake kira Solidarité Feminine da ƙungiyar fada ta shirya yau a Yamai. Madam Laula Aisata Bintu, shugabar kwamitin tsare-tsaren wannan haɗuwa, ta yi wa Hawa Usman ƙarin bayani. Tare da karfin gwiwar ƙungiyar FAD muka shirya wannan haduwar tunda kullum cewa muke babu haɗin kai tsakanin mata muna taɓo matsalar ba tare da neman mafitarsa ba. Shi yasa muka ɗau wannan tsarin muka ce lokaci yayi na tafiya neman mafita tsakanin mu mata. Shi yasa muka tara shugabannin mata na ƙasar Nijar tare mu tattaro mafitar wannan rashin haɗin kan mun kai da kashi hamsin cikin ɗari na al'ummar ƙasar Nijar kuma kullum muna baya don me da kullum cewa ake mace ita ce matsalar 'yar uwarta mace domin kawo ƙarshen hakan ya kamata ya girku cikin hankulan mata domin cin nasara kai kadai ko tare kar mu sake yarda a raba kanukanmu ko zaman wani a yi amfani da mu kuma a yadda mu mu haɗa kanmu don macen ƙasar Nijar ta haura sama. taimakawa jama'ar da suka bar mahallansu su koma ƙauyukansu na asali wannan shine gurin da hukumomin Nijar suka sa a gaba a hannu ɗaya jama'ar da suka bar mahallan nasu a yankin karamar hukumar inates jihar tilibiri na fatan su koma a ƙauyukan nasu suma sai dai wato magashin garin na wannan karamar hukuma ya bayyana cewa yanayin da ake ciki bai ba da damar a mayar da waɗannan mutane a ƙauyukan nasu sai mu saurari alhamdu isalak a santawar shi da habibu garba Al'ummar da kansu ne suka buƙaci su koma mazauninsu, amma akwai rashin tsaro saboda duka waɗanda suka kore su harin suna can. Wannan shine abin da yake matukar tayar mana da hankali. Kuma waɗanda suka bar wurarensu suna cikin wani mawayacin hali, sannan kuma ga zafin da ake yi ba sa cikin farin ciki sun gaji da zaman. Bai daɗe ba akwai wata mata da take ce min sun gaji ana kiransu da wannan suna na waɗanda suka bar wurarensu. Gaskiya jama'a suna son komawa, amma sai an ɗauki lokaci saboda Inatis yanki ne mai hadari da ke iyaka da Mali, kuma manyan 'yan ta'addan suna rayuwa ne a can. Eh, eh, eh, Dawo da martabar dan Adam ga bakin haure waɗanda suka mutu akan hanyoyin ƙaura a cikin hamada Sahara. wannan shine gurin da kungiyar alternative espace citoyen ta sa a gaba ta hanyar wani shiri tsakanin iyakokin mali da niger a wannan mako ne aka bayyana wannan shiri albarkacin wata haduwa kan batun charno amadu mai kula da shirye-shirye a kungiyar alternative espace citoyen ya yi wa tila amadu ƙarin haske Wata fusa'a ce da za a gudanarwa a cikin yankin hamadar Sahara. Jihar farko ita ce jihar Agadez, jihar ta biyu gawo a ƙasar Mali. A shimfiɗar wa'annan karkaru a bayanin bakin habre, rahotannin ƙungiyoyin horar hula da na tsangayoyin kare haƙƙin ɗan adam. An samu bakin habre da dama da suka mace. Kuma a faɗar mahukuntan yankin shekaru uku da suka shuɗe, raskanar doka mai batun sarandin ɓoye na bakin habre, hamadar Sahara ta Nijar shimfiɗar jihar tenere ya zama wata babbar makabarta inda matasan afirka majiya karfi ke mutuwa yawancin bakin habiran na mutuwa ne a wa'annan karkarun ya zan a nijar ko kuma a mali mafi yawanci ba a da masaniya inda ake idan ana cikin wannan hamadar kan hanyar ana ganin matattu to tunaninmu shine ƙara tawagogi don su je su tantance inda kushoyin bakin habiran suke fusa'a ta biyu gyaran wa'annan kushoyin inda ake ganin ƙasan mutane a hidin allah ciel ouvert. A ranar Talata mai zuwa ne za a gudanar da sallar layya a Nijar, tuni kasoni daban-daban na ƙasar suka ɗauki haramar cinikayyar raguna. A ranar jiya Alhamis da kasuwar zandar ke ci, wakilinmu Ali Keta ya tattauna da wasu masu sayar da raguna, waɗanda suka bayyana cewa akwai raguna sosai kuma farashinsu na da sauƙi. yanzu kudin su dai yana sama yana ƙasa ne abin aka taya jika sattin yanzu in marce ya ga mezo shi wasu hamsin da biyar hamsin da shida ina gudan su ne suna zuwa najeriya da su kuma suna arewa da su kamar zuwa wajen aralit wajen darbisu dukkanin suna zuwa da su ya danganta ai da farashi kuma da mai sai da ko kuma da kai da aljihun da ka zo da shi abin da ka zo da shi in ka gani an gama gaya maka sama da haka nan ka ga sai ga kamar ya maka tsada cinikin sanyi gare shi muna kai faraki ko ba samu kuɗi bane mun sani ba laguna eh, ba sa tsada gaskiya yanayin mu na makiya da muke gani nan zandar na cinikin da sauki ba sosai bane da muke so 65 zuwa saba'in tamanin haɗari zuwa ɗari da goma na tsakanin rago masu kwari ne bara kamar a irin wannan sati na ƙarshen wannan wata wannan gun jama'a ta yi haka ta linka wallahi tun daga ma mun samu canji yanayi a bane da muke gani sai da ragunan nan A yau shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum ya halarci bikin bayyana wani mutum-mutumi na tsohon shugaban ƙasar Isufu Muhammadu. Bikin ya gudana ne a tsarin wato a cikin tsarin kasuwanci maras shinge wato zelikafu a birnin Accra na ƙasar Ghana. Kamfanin dillancin labarai na ƙasar Nijar ya habarto cewa wannan biki karmawa ce ga kokarin da Isufu Muhammadu ya yi wajen ganin tsarin zelikaf ya tabbata. Abin tuni dai shine kasashe 54 suka amince da tsarin na zelikaf. cikin kasashe 55 na nahiyar afirka yayin da 33 suka riga suka sa masa hannu yar nijar zuwaira hassan husaize kwamisar ta hukumar 'yan sanda da ma'aikatar kula da al'umma ta waksa a kasar mexico sun lashe lambar yabo ta majalisar ɗinkin duniya a game da kula da al'umma ma'aikatar ta majalisar ɗinkin duniya ta ce an bai wa kwamisar zuwaira wannan lamba ne saboda a akan aiki musamman a yaƙi da cin zarafin mata wannan lamba tukuici ne ga wani mutum da kuma ma'aikata saboda gudunmawar da suka kawo wa al'umma wajen ci gaba da kuma kula da kiwon lafiyar iyali in shi majalisar ɗinkin duniya yanzu kuma sai rahoton namu na musamman hukumomin difa sun kaddamar da wata kasuwar dabbobi a makon da ya gabata albarkacin haka a wato an shirya wata kasuwar musamman ta sayar da kananan dabbobi a ranar talata a yayin da ya rage kwanaki kaɗan a gudanar da sallar layya mamman sani shugaban ma'aikatar da ke kula da inganta sha'anin dabbobi ya bayyana cewa wannan sabuwar kasuwa za ta karfafa gwiwar masu kiwo a cikin gidaje tare kuma da sauƙaƙa musu damar yin hakan Wani gini ne da ya amsa ka'idodi akwai wuraren ban haya wani gefen yi wa dabbobi allura akwai salanga akwai shatunan ruwa domin daidaita matsalar da ke kamari kina ana iya shayar da dabbobi masu saye masu da kowa zai kasance cikin walwala ya zama wurin natsuwa ko kuma ta fannin bukatun ruwa. Ya za iya kimanta yawan dabbobi da wannan wurin zai ɗauka. Girman idan aka kula da kyau ta fuskar kananan dabbobi ana iya samun dubu biyu, dubu uku har ma zuwa dubu hudu na dabbobi idan har ana kulawa da kyau. shinko wannan kasuwar za ta iya janyo hankulan makwabta na Chad da na Najeriya da suke sayan dabbobi daga nan Nijar? exactement c'est ça le but hakika wannan ne burin kamar yadda na gaya muku shiri ne na shiya ana son ya zama wani shiri na dunkulewa dukkan abubuwan da muke yi za su iya samun goyon bayan sauran shirye-shirye bisa musanya ta fasaha. mu ma muna da dabbobi Nijar ƙasa ce ta kiwo sosai kuma a nan ne ake samun nau'in bisashe na asili su kasance ƙananan dabbobi ko maiya gaskiya mu a shirye muke ga sauran ƙasashe makwabta domin su sayi dabbobi wajen mu kofar mu a buɗe take kuma sun sani tuni daga subdu na sadu da wasu mutanen najeriya da suka zo sayan dabbobi gaskiya mun yi musanya tare da su sun ce akwai wasu ƙasashe da ke zuwa misali guda a nan akwai 'yan chadi akwai 'yan nijar mutane suna iyar zuwa nan wuri ne na musanya domin mun ce nan ne cibiyar dunkulewa Wani bambanci ne ga wannan kasuwar da sauran kasuwanni? Sabuwar kasuwa ce da aka buɗe mun buƙaci haɗa wannan lokaci na sallar layya wanda lokaci ne da ake buƙatar raguna sosai. Mun ce bari mu haɗa meka wannan kasuwa a ofishin magajin gari tare da baje kolin dabbobi da ake kira bele ta yadda za a bada ƙwarin gwiwa ga dukkan masu harkar busashe mu saida. Mun yi mamaki mun yi tsamanin adifa raƙuma ne da saura kori amma mun yi mamakin ganin raguna da suka fi ma na yamai. Madala masu haure ƙarshen shirin labarin kenan na yau a huta lahiya. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara.